This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya makiri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a babban rana daya ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanun labarai. Shugaba Biden da Trump sun kai ziyara kan iyakar Mexico yayin da ake kyautata zaton cewa batun bakin haure zai mamaye batutuwan zaben shugaban kasan da za a yi a wannan shekara ta 2024. an samu mabambantan bayanai tsakanin hukumomin isra'ila da filistinu kan aukuwar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan filistinu 104 yayin da wasu da dama kuma suka jikata bayan da dakarun isra'ila suka bude musu wuta sannan shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi gargaɗin tada rikicin makaman kare dangi har idan kasashen yamma suka yi kuskura suka aiki dakarunsu ukraine kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan nijar sun ce akwai babban darasi da ya kamata mahukuntan kasar su ɗauka a wannan batu na ecowas ina son sakon ga isa zuwa ga general imu abdulrahman chani da mambarin cnsp su nemi matakan da za su ɗauka a cikin shirin za kuma cewa ofishin jakadancin amurka a ghana ya buɗe wata sabuwar cibiya don matasa da ke burin neman ilimi a amurka kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya na isa lawal ikara wanda a yau shirin ya mai da hankali akan matsalar tsadar rayuwa da tsaro da kuma salon mulki a najeriya amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniyar. Akalla 'yan Falastinu 112 da ke neman taimakon jin kai ne aka kashe a birnin Gaza da sanyin safiyar jiya Alhamis. Sannan wasu da dama kuma suka jikkata a wani lamarin da masu gani da ido da jami'an lafiyar Gaza suka ce dakarun Isra'ila ne suka buɗe wa mutanen wuta. Isra'ila ta musa zargin tana mai cewa an samu turmutsitsi ne sannan kuma motar da ke dauke da kayan jan kai da ke kokarin wucewa ya buge su lamarin bayan nan ya sa alkaliman 'yan filistino da suka mutu cikin watanni biyar da barkewar rikici ya zarta dubu uku yayin da wasu dubu saba'in kuma suka jikkata sannan aka kasa gano wasu da dama wanda gawarwakinsu ke karkashin baraguzai bisa bayanan hukumar lafiyar gaza da ke karkashin ikon hamas da farko dai jami'an lafiyar gaza sun ba da rahoton kaiwa fararen hula hari a shataletalen alnabusi da ke yammacin birnin gaza daga bisani kuma masu gani da ido sun ce dakarun isra'ila ne suka buɗe wa mutanen wuta yayin da suke ƙoƙarin janyo garin alkama da abincin gwangwani daga cikin motar da ke ɗauke da kayayyakin jinƙai a jiya alhamis shugaban amurka joe biden da tsohon shugaban kasar donald trump sun kai ziyara kan iyakar mexico yayin da biden ya buƙaci majalisar ƙasar ta sake duba yiwuwar waiwayar wani ƙuduri kan wani kuduri kan bakin haure da majalisar dattawa ta yi watsi da shi shi kuma trump ya mai da hankali ne a kan laifukan da baƙin hauren suke aikatawa ana kyautata zaton cewa batun baƙin haure zai kasance wani batu da zai mamaye batutuwa a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan nuwamba yayin da dubban bakin haure suke ƙetarowa amurka a duk mako ba tare da cikakkun takardun izini ba biden ya kai ziyara brownsville a texas wani yankin da aka samu takaituwar ƙetarowar bakin haure cikin amurka ta barauniyar hanya a 'yan shekarun bayan nan sannan mazauna yankin suka haɗa kai domin tallafawa bakin hauren gina sabon rayuwa a amurka an baiwa shugaban biden rahoton kan halin da ake ciki a kan iyakar kasar tsakanin jami'an shige da fice da tsaron kan iyakar amurka hukumar tantance 'yan amurka da shige da ficen bakin haure da kuma hukumar da ke tabbatar da kiyaye dokokin shige da ficen amurka daga bisani kuma shugaban ya yi wa manema labarai dan takaitaccen jawabi inda ya ce suna bukatan kayan aiki cikin gaggawa To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ji ba kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan. Kwanaki uku bayan da kungiyar ECOWAS ta sanar da janye wani bangare na takunkumi da ta kakaba wa Nijar. An fara samun sauyi a harkokin yau da kullum a ƙasar, inda a cikin daren Laraba wayewar Alhamis. najeriya ta mayar da wutar lantarki da ta saba bayarwa domin amfanin al'ummomin yankunan da yarjejeniyar kasashen biyu ta shafa ko da yake matakin ya haifar da walwala a zuciyoyin al'umma wasu 'yan ƙasar ta nijar na cewa ya zama wajibi hukumominsu su ɗauki mataki daga darasi da aka koya a wannan fanni wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaimin muni barma ya aiko mana da karin bayani jihohi bakwai daga cikin takwas da ake da su na jamhuriyar nijar ne yake amfana da wutar lantarkin da kasar ke saye daga najeriya a ƙarƙashin wata da daɗaɗɗiyar yarjejeniyar kasuwancin da ƙasashen biyu suka cimma dalili kenan matakin katse wutar lantarki a wani bangare na takunkumin kungiyar sai dawo ya yi tasiri sosai kan rayuwar al'ummar wannan kasa kafin al'amura su fara daidaituwa a cikin daren larabawa yawar alhamis inda aka kwana ba tare da ɗauke wutar ba wanda kuma wata takaitacciyar sanarwa da aka bayar ta kafafen sada zumunta ta tabbatar da cewa an sake jona wayoyin wuta daga tashar makamashi ta birnin kebin najeriya shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi mai fafutukar kare hakkin jama'a fannin makamashi na mai farin cikin ganin wannan rana lalle kowa sana cewa shi lantarki ana umarni da shi kwarai kenan ka gani kawai sai mu yi ma Allah godiya a nan azumi ne za a yi kuma zahi yana gashi na ya sawo kai ita wannan wutar in mun gama ta da lantarki namu na nan kasa wanda muke sarrafawa to ina ta duk wasu matsalolin mu za mu maganin su jama'a ta matukar ɗanɗani kuɗa rikida sanadiyar matakin na makwabciyar ƙasa wato najeriya wannan ya sa har yanzu wasu 'yan kasar ta nijar kamar su malama rimanatu ibrahim ke nuna fushinsu kan abin da ya faru a tsawon watannin da suka shige ni dai kai gaskiya wanga abu da ban ji daɗin shi ba an ce in kana cikin wahala kake sanin masoyinka lokacin muna cikin bukata sun ka ɗauke muna huta suka liƙe muna oda kan mu samu abinci mutane sun yi tarasa rayukansu kenan yanzu ne suke neman sasantawa tun lokacin da ake neman sasantawa da su sun ki yanzu ne za su mai domin huta har yanzu sai trotar jamhuriyar niger na da dimbin albarkatun da idan aka sarrafa za su ba da damar samarwa jama'ar ta wadatar makamashi kamar hasken rana da iska da ruwan kogin kwara hambarariyar gwamnatin kasar ta kafa tashar samar da wutar lantarki da hasken rana mai karfin megawatt talatin ba idan wasu tashoshi na fil azal da ke samar da wuta da injin amma abin bai wadatar ba saboda haka 'yan kasar ke ankarar da hukumomi cewa abubuwan da suka faru a tsawon watanni bakwai na baya sun isa akwai darasi nan da gaba kasar nijar ya zama to kasa ce mai cikakken inci ina son sakon ga isa zuwa ga general imu abdulrahman chani da mambarin cnsp su nemi matakan da za su ɗauka a washe garin barkewar dambarwar da ta taso bayan kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum hukumomin mulkin soja da wasu kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu sun maka sai da yawo a kotu akan bukatar ta ɗage takunkumi kan wutar lantarki ganin yadda abin ya ja masu asarar ɗimbin kudaden shiga sai dai kotun ta yi watsi da wannan bukata tana mai cewa ba su da hurumi da halaccin tsoma su a wannan sha'ani kungiyar ecowas a zamanta na ranar 24 ga watan fabrairu ta ce ta ɗage takunkumin ne saboda dalilai na jin ƙai. Sule mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla gaida Sule mumuni Barma da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin a jiya Alhamis ya yi wa kasashen yamma gargaɗi cewa suna cikin haɗarin tada yakin makaman ƙare dangi har idan suka aike dakarunsu zuwa Ukraine yana mai cewa rasha ta mallaki makaman da za ta iya kai hari kasashen yamma a yayin da yake yi wa al'ummar kasar bayani a game da halin da kasar ke ciki shugaban na rasha ya ce wajibi ne kasashen yamma su fahimci cewa mu ma mun mallaki makamai masu cin dogon zango da za mu iya kai hari yankunan da suke duk wannan barazana ce ga rikicin da za a iya amfani da makaman kare dangi wanda zai bata ci gaban al'umma a bayan nan an yi ta samun tuhume-tuhumen da da ba a tantance ba game da rasha misali ko shine wanda aka ce ta ce za mu harba makaman nukiliya a sararin samaniya irin waɗannan kalamai dabara ce ta jan hankalinmu ga amincewa da sulhu bisa bukatunsu wanda zai amfani amurka ne kawai ya shaida a ƙarshe gwamnatin biden ta ƙaddamar da wasu jerin matakai a kan china a kwanakin bayan nan wanda ke ci gaba da matsa lamba ga babbar abokiyar adawar amurka duk da kasancewa ta dukufa kan wasu batutuwan gaggawa wanda suka hada da yakin gaza da ukraine cikin mako guda gwamnatin ta ba da umarnin sanarwar gaggawa don kare bayanan sirrin amurka daga abokan adawarta na kasashen waje wanda suka hada da china kaddamar da bincike kan barazanar tsaron da aka alakanta da motocin da ke amfani da fasahar china da kuma kakabawa china takunkumai a sakamakon tallafawa moscow da mamayarta a ukraine matakan na shugaba biden sun saba da abin da ya kwashe watanni yana yin gargadi wanda ya biyo bayan wata ganawar da aka yi a california tsakanin shi da takwaransa na china xi jinping tattaunawar da aka shirya da zammar inganta dangantaka tsakanin kasashen da adawar da ke tsakaninsu ya kai wani mataki kin shekaru a sanadiyar rikicin kasuwanci da ke tsakaninsu da kuma rashin aminci. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A shekarar da ta gabata, kwalejoji da jami'oyin Amurka sun ga karuwan kashi 32 cikin 100 na ɗalibai daga ƙasar Ghana. Lamarin da ya sa Ghana ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe 25 na gaba-gaba a duniya da ke tura ɗalibai zuwa Amurka karatu. Don taimakawa wajen kula da ƙarin da ake samu, ofishin jakadancin Amurka a Ghana ya buɗe wata sabuwar cibiya don matasa da ke burin neman ilimi a Amurka. Ga dai Maryam Dauda da fasarar rahoton Sinano Todd daga birnin Kumasin Ghana. A jami'ar kimiyya da fasaha ta kwame Nkuruma da ke birnin Kumashi a Ghana, Marilyn Owusu ta yi wa wasu ɗalibai jawabi. Burinta shine ta bayyana musu yiwuwar samun damar karatu a Amurka. Owusu wadda aka haifa a Ghana kuma a can ta tashi. Ƙwararriya ce a fannin Information Systems Professional. bayan da ta kammala karatunta a amurka ta koma gida ta fara sana'a yanzu ta shafa sama da shekaru ashirin tana sana'a ta ce ilimin da ta yi a amurka ya taka rawa sosai a nasarorin da ta samu just by the nature of how their systems are shaped so it empowers you to be able to take advantage of the system. Ta ce, kawai saboda yanayin tsarin su yana karfafa ka ka iya samun damar cin muriyar abubuwa a cikin Amurka don ka iya zama abin da kake so ka zama. A cikin shekaru 22, Owusu ta taimakawa 'yan Ghana fiye da dubu daya neman karatu a Amurka. tana ba da shawarwari ga education usa wata kungiyar ɗaliban ƙasa da ƙasa da ke ba da shawarwari wadda ma'aikata harkokin wajen amurka ke ɗaukar nauyinta a ƙasashe fiye da ɗari da da saba'in biyar. owusu ta ce jami'o'in amurka suna amfani da wannan kungiyar wajen ɗaukar ɗalibai daga ghana a duk shekara a cewar ofishin jakadancin amurka a ghana a shekarar karatun da ta wuce Yawan ɗaliban da suka je kwalejoji da jami'o'in Amurka daga Ghana ya ƙaru da kusan kashi 32 cikin 100. Kuma Ghana ta zama ƙasa ta sha hudu da tafi yawan ɗalibai da ke zuwa Amurka karatun digiri. Don taimakawa wajen kula da ƙarin da ake samu, ofishin jakadancin amurka ya ɗauki matakin buɗe wata sabuwar cibiyar ilimi don ɗaliban da ke sha'awar karatu a amurka cibiyar da ake kira american corner shi. wadda wata mahaɗa ce tsakanin arewacin Ghana da Amurka ta hanyar adabi, kafofin watsa labarai da sauran abubuwan ilimi. Rita Abuku ita ce shugaban shirin na ofishin jakadancin Amurka a Ghana. We have databases that are paid for by the State Department. They are free of charge. We can give you access remotely. muna da tsarin tattara bayanai da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke biya. Ba wanda ke biyan ku sisi. Za mu iya baka dama ka shiga daga inda kake sannan za ka iya zuwa nan ka yi amfani da tsarin. ofishin jakadancin ya ce waɗannan shirye-shiryen da ayyukan na zaman wani bangare na dabarun amurka na ƙarfafa fahimtar juna da dangantakar ta da ghana lanis brooker ita ce jami'ar kula da hulɗar jama'a ta riko a ofishin jakadancin amurka a ghana We have a really wonderful uh, relationship that's continuing across all sectors. And at the heart of that is the people Ta ce, muna da kyakkyawar dangantaka da ke ci gaba a kowane bangare. Muhimmin abu shine tsakanin jama'a. A saboda haka, idan muna magana game da shirin musayar ɗalibai, ba kawai muna magana ne akan mutanen da za su je Amurka su dawo nan ba, amma muna magana ne akan manufofi, ra'ayoyi da sauran abubuwan da za su koya. Maryam Dauda kenan da fasarar rahoton Sena Todd daga birnin Kumasi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. manuniya. Irin gajiyar da talakawan da talauci ke ta tagayyara su ya sa wasu manyan ƙasa gaya wa duniya cewa cikin tsare-tsaren gwamnatin ƙasar ne fa akwai wasu abubuwan tuhuma. Wannan gwamnati ta gaji matsalar sai dai kuma bayi dace da likitan da ya dace ba. Wai ni ban san dalilin da za a ce mu rufe boda ba. To wai mu mu ce mu rufe boda nawa na me? Ita ko kungiyar kwadagon da ta zuba zanga-zangar zungurin gwamnati gaya wa duniya take cewa ai cire tallafin mai a tare Najeriya ne ya tura kasar cikin cikin wannan gwarama. Mu abin da muke cewa shine da kafin a cire tallafi an tabbatar da refineries din mu matatun mu guda hudun nan suna aiki. Ka ga magana subsidy ma gaba ɗaya bai taso ba. A siyasance a gaskiya ba ni da jin akwai ɗan siyasa a ƙasa a Najeriya yanzu da yake da mukullin buɗe wannan matsalar ba na ji akwai. Game da tsare tsarin tsanar tsotsar dukiyar ƙasa kuwa wasu waɗanda suka taɓa dafe madafin iko ne ke cewa ai sai dai kawai a baiwa masu mukami shawara cewa idan za su dumbuci dukiya dukiyar ƙasa to ban da handama. Yo in na zo na da gwamnati gwamnati da Allah yanzu ka yi sata ka yi sata kaɗan wanda zai iya dawo da kai zaɓe kar kai satan tarawa. In dole ka yi to in bai yi satan nan ba ba zai dawo ba wallahi. Waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. gyara lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin hikima. Shiri na ɗari da hamsin da tara cikin jerin shashiren manuniyan da masu sauraro kawai yake son ganin ya yi wa hidima. Mai yiwa son yin hidimar kuma ke sa malaman addini saka baki akan al'amuran da suka shafi ƙasa da su kansu al'umma. Shehun malamin addinin musulunci Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya ce duk da yake a iya cewa gwamnatin Tinubu ta gaji matsaloli ne a Najeriya amma dai ita ma ga ta nan ta buge da dama-dama. Gaskiya a halin da aka shiga a Najeriya sai dai a ce ina lillahi ina da ilaihi raji'un wahalar tattalin arzikin ƙasa inda ta barbare kuma abun sai ƙara tsanani yake yi mutane albashin su bai iya rike su ga bukatun rayuwa sai karuwa suke yi komai sai tsada yake karuwa ga rashin tsaro to wayan abubuwan biyu duka sun addabi al'umma ga tsoro ga yunwa to muna ganin ba abin da zai da da mu sai rike gaskiya da dawa Allah shugabanni su rike gaskiya su yi abin da ya dace eh, abin da muka fahimta wannan wahalan nan tana da dangantaka da kasashen waje domin shekara takwas da suka wuce gwamnati ne ta rayu akan bashi to yanzu wurin biyan bashin shi ake wahala to kaga kenan wannan gwamnati ta gaji matsalar sai dai kuma Ba yi dace da likitan da ya dace ba misali ne wato maimakon da suka zo suka karbi mulki su bi shi a hankali an yi barna da a hankali a hankali sai kawai daga farko suka ci an jaye tallafin mai tallafin mai ya shafi dukkan rayuwar dan najeriya kawai aka ce an janye shi tun daga janye wannan ne abun ya taɓarɓare. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Naija Dr. Ma'az Babangida Aliyu cewa yake ai doɗe boda ban kaura ce da ta gayyar tattalin arzikin ƙasar da gashi nan yanzu ya suma. nan yanzu ba gashi dan kwanakin nan ashe wa'in su ne suka ɓoye abincin ba don ya ƙara kuɗi amma kuma ba shi kaɗai ba ne. Wai ni ban san dalilin da za a ce mu rufe boda ba. Don idan ka dubi ECOWAS ka dubi West Africa duka in ka tattara wato mutanen ƙasan eh, goma sha shida ko sha nawa ne duk da haka najeriya kawai mun fi sayawa kasuwanmu da komi in ka je duk kasuwansu za ka ga abubuwan da ke fitowa daga najeriya ne to wai mu mu ce mu rufe boda nawa na me saboda mutum ɗaya ko kana haushin kana jin haushin mutum ɗaya kawai sai ka ce ka rufe boda ba haka to idan ba mu kasuwancin ba ni za a yi wani abu ya shigo kuma abubuwan da ya faruwa kasar mu yanzu manoma ba za su je ba yan makaranta ba su zuwa makaranta da sauransu saboda haka dole gwamnati ta dubi wannan abubuwan ba abinda za a tsaya ana cewa a'a ayi wannan dan jam'iyya kaza ne idan rikici ya taso ba ruwanta da jam'iyyan wane ne kake ce sai dai shi shugaban kungiyar kwadago a jihar Kaduna wanda ya jagoranci zanga-zangar zungurin gwamnati kwamar Ayuba Suleiman cewa dole ne su baje bayanin bayyana wa duniya abubuwan abubuwan da su suke nema. Ba bijirawa ba ne, ni nake wakilta ni da sa maga magatakardan kungiya mu muke wakiltan reshen jihar Kaduna. A mitin din nan mun yi bayani, muka ce mu saboda iskan yanci da muka samu a Kaduna, muna sha'awa a ba mu dama za mu ƙara yin na kwana. Bayan mu jihar Borno su ma jiya an dan so a hana saboda maganar tubabbin yan Boko Haram sun ce yunwa ya dame su ma sun ce wai za su koma daji. Ana tsoron kan wani abu ya faru, su ma suka roƙa suka ce yau a ba su dama za su zaga. Akwai jihohin da ba su ba da takarda ga gwamnati ba, su ma suka roƙa. amma abin da ya sa aka ce an janye saboda ita uwar kungiya ta kasa kasan ta yi ɗaka an je cewa majalisa ta dokoki ta kasa kakakin majalisa ya fito ya karɓi takardar kokensu kuma ya alkawarin a basu sati biyu zuwa sati uku Allah da duk kokin da aka yi 'yan Najeriya da talakawan Najeriya da mu ma'aikata za mu ga canji. mun zo da bukatu goma sha biyu a tsari na kodago in muka zo da bukatu goma sha biyu in aka biya mana shida to ba mu da balamancin ya ci gaba da yaji aiki mu abin da muke cewa shine da kafin a cire tallafi an tabbatar da refineries din mu matatun man mu guda hudun nan suna aiki a dinga tace man a Najeriya Ka kaga maganar subsidy ma gaba ɗaya bai taso ba malami a jami'ar babban birnin tare Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk kuwa cewa yake duk da matakan tun kuɗe tarnakin tumurmusa talaka da talauci yayi babu wasu matakai da gwamnati gwamnatin ta ɗauka da kyau na tsantsa za a samu tsira bisa ga dukkanin alama. To a gaskiya matakan da gwamnati ke ɗauka kala-kala ne akwai wa'anda watakila na yanzu ne na kota kwana to wa'annan za a iya cewa watakila za a ɗan samu sassauci akan abin watakila na ɗan kwanaki. To amma mahimman wato matakai da ya kamata a ɗauka na dogon zango a gaskiya su gwamnati dama ba a tunanin gwamnatin bane ba tunanin shugabannin bane ba kuma tunanin babban banki ba ne da IMF to wannan matakan ba fara daukan su ba kuma har yanzu IMF suna nuna kama ma kuɗin duk da su watsi da kuɗin yayi har yanzu ba a kai inda suke tunanin ya kamata a kai ba to wannan idan ba da wannan matakin ba kaya za su ci gaba da tashi naira za su ci gaba da faɗuwa kuma in ba kara wa mutane samu akai ba dole Najeriya za su rinka shiga wannan alakacin na wato rashi da talauci. To dakta ta yaya za a warware waɗannan matsaloli a siyasance? A siyasance a gaskiya ba ni da jin akwai ɗan siyasa a ƙasa a Najeriya yanzu da yake da mukullin buɗe wannan matsalar ba na ji akwai. Sai dai a ce kowa zai iya tafiya da irin nasa tsarin watakila za a fi samun sassauci inganci da tunani mai kyau da kuma wato sa kai akan cewa sai an samu masalahar wannan matsalar. Game da sauke sanwar salon sungumar sununun dukiyar ƙasa da ake zargin masu mukamai na yi kuwa tsohon da masokilan tare Najeriya Malam Abakar Cika Adamun jihar Neja ne ke cewa in dai siyasar Najeriya ce to babu yadda za a yi ta babu cuwacuwa ko camama. Mu kyautata mu'amalanmu da Allah mu riƙe junanmu bisa ga amana mu bar hasada mu bar cin duduniyan yan uwanmu kuma kowaye mutum duk girman shi in gaskiya ta zo ka faɗi gaskiya sai dai ka ce abin da Allah yake gama annabi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana sai ka gaya mai da hikima amma kar ka yadda wani abun hasafi ko wani abu da kai da shugaba ka kasa gaya mai gaskiya za ka gaya mai gaskiya yau in ka zo na da gwamnati gwamnati da Allah yanzu ka yi sata ka yi sata kaɗan wanda zai iya dawo da kai zaɓe kar ka yi satan tarawa in dole ka yi to in bai yi satan na ba ba zai dawo ba wallahi shi zan ce maka ban yadda da wannan tsari ta babu gwamnan da zai dawo bai sata ba wallahi amma za ka iya tarka gwamna ka ce sata kaɗan ai daga ka ka in na san na wala da duk wanda na girma da duk wanda ke tsarana ba wanda ba zan kallon gaya ba don me ƙarya ce malamanmu da fastocinmu shin gwamnonin nan ba sa kawo muku kuɗi idan aka zo zaɓe to ta ina suka samu duk abin da ba ta kasafin kuɗi a rubuce to barna ne in baka ce sata ba to bari kira shi barna to amma ai babu kuɗin siyasa ya isa ya rubuta ko da ba bata kasafin kuɗi ya ce ya ba delegate naira dubu goma goma su sharuwa ko ko ya ba da kuɗin supervising polling unit duka kuma ana kai su ko kowa ya sani ba ƙarya ba ce to duka waɗannan tsari ba sai mun rabu da su. iyaka batutuwan da za mu yi bajan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafun iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai guzurin wanda ya hau jirgin sama. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da uku ne su yi sallamar cikin kujerun da dama da su ne ake yi musu alfarma. Kuma madadin dukkan waɗanda sukan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai Muhammad Hafiz Baballe da Mustapha Nasiru Batsarin jihar Niger sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga bangarori daban-daban saboda tsabar azama. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na Ikara yanzu ko gane nasihar Juma'a. Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Abdulaziz Mahmud Ba'are, muftin Hausawa kuma daya daga cikin maluma na ahlil haq wal istiqama a birnin Kumasi kasan Ghana. Abinda nake da shi zuwa ga al'umman musulmi na duniya duka baki daya da wa bil khusus a kasashenmu na afirka shine ya kamata mu fahimci cewa bayan allah mu mutanen afirka muna cikin mutane da suka koma baya a cikin komi gaba daya na rayuwar ta duniya ya kamata mu fahimci haka sa'an nan mu nemi hanyoyi da za mu bi sabida mu gyara ainihin rayuwarmu sabida mu samu abin da ake bukata shine mu samu rayuwa mai kyau a cikin duniyanmu sa'an nan kuma mu dace kuma gobe kiyama mu samu aljanna kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wabtagi fima ataka Allah daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya mutum ya yi kokari ya nemi abin da allah subhanahu wata'ala ya yi masa tattali na gidan lahira amma kada ya manta da nasa rabo na duniya waɗanda allah subhanahu wata'ala ya mai da su shugabanni maluma da sarakai da za su tafiyar da lamuran jama'a to yawancinsu ba aikinsu suke yi ba suna wani abu ne daban maluma masu saura suna cin mutuncin juna suna zagin juna ba su a nuna ma juna abin da ya kamata idan maluma masu kai haka ko aka kasance haka ba za a samu abin da ake so ba shi sa bayan allah ya kamata mu fahimci cewa ilimi amana ne za a yi mana tambaya ranar tashin alkiyama. madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Shugaba Biden da Trump sun kai ziyara kan iyakar Mexico yayin da ake kyautata zaton cewa batun bakin haure zai mamaye batutuwan zaben shugaban kasan da za a yi a wannan shekara ta 2024. an samu mabambantan bayanai tsakanin hukumomin isra'ila da filistinu kan aukuwar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar 'yan filistinu 400 yayin da wasu da dama kuma suka jikkata bayan da dakarun isra'ila suka bude musu wuta sannan shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi gargaɗin da rikicin makaman kare dangi har idan kasashen yamma suka yi kuskura suka aiki dakarunsu ukraine To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji maimakin wannan shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya shirya ya kuma bada umarni. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.